is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 22 da 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalon da niyya. sannan masu na'urar kwamfuta in suna son kama mu su daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan Masu aure assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau talata 18 ga watan Agusta na shekarar 2015. Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da Bello Habib ladanci da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. kafin mu tsunduma cikin shirin bello ba makanun labarai To ana ci gaba da binciken wasu mutane yau talata a can kasar Thailand da ke da alaka da wasu fashe-fashe. Sannan babu wanda ya rayu a hadarin jirgin sama na Indonesia wanda sai yau aka kai inda cin jirgin ya faɗi. An kuma samu ruwan sama da bakin kwarya a birnin Canjin a kasar Sin inda ake ta kokarin ceto jama'a bayan fashe-fashe. To kanun labaran kenan. a cikin shirin za ku ji cewa yarjejeniyar da aka cimma tsakanin jamhuriyar nijar da gwamnatin amurka akan koyar da harshen turanci wannan na daga cikin ƙoƙarin ganin cewa ba a baiwa gwamnatocin ƙasashe nauyin samar da ilimi ga 'yan ƙasa ba a kuma a yunkurin cika alkawari na yin zaɓe cikin watanni uku hukumar zaɓe a jihar Niger ta ce ta shirya tsaf domin ta gudanar da zaɓen ƙananan hukumi a cikin watan goma sha ɗaya. Muna fata su masu amfani da kadiri da kuma a bi doka su ko 'yan majalisar dattijan najeriya cewa suka yi abinda ake cewa wasu na karɓa a matsayin albashi ba haka ba ne mayu gashi na shigo cikin majalisar nan sai muka ga abin ba haka ba ne ashe bita da kulli ne kawai ake yi to kana muna ɗauke da shirin noma tushen arziki na halima jimiro amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya jama'a sauran assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Firaministan ƙasar Thailand Prith Chan Ocha ya ce jami'ai na ci gaba da binciken wasu mutane yau talata waɗanda aka gani ta kyamarar sanya idanu a wata fashewar da ta auku a babban birnin ƙasar lamarin da ya yi sanadiyar rayukan akalla mutane 22 wasu 120 suka raunata. Shugaban ya bayyana cewa akwai mutanen da ke la'a ta ƙasar ne saboda dalilai da dama. ya ce kokarin da ake ci gaba da yi na barna ta iya yiwuwa na da nasaba da siyasa saboda farmakin da ake ta kaiwa tattalin arzikin ƙasa da harkokin yawon buɗe idanu da ko kuma ma wasu dalilai na daban a cewar ministan a lokacin da ya jawabi har aka watsa a gidajen talabijin ya ce gwamnati za ta ci gaba da binciken waɗannan mutane sannan za ta tabbatar da shari'a akan duk wanda aka samu da laifi nan ba da jimawa ba ɗaya daga cikin mutanen da jami'ai suka ce suna zargi an gashi ne ta kyamar sanya idanu da aka fi sani da cctv jim kaɗan kafin fashewar jiya litinin a wasu hotunan bidiyo da aka fitar yau talata an ga wani mutum ya soke wata jika daga bayansa akan wani benci sannan ya tafiyarsa jami'ai sun ce fashewar ta uku dakika kalilan bayan saukewar wannan mutum da kuma sulalewarsa duk a talata an kara samun wata sabuwar fashewa a kusa da wata tasha da ke bakin rafi a birnin bangkok jami'an tsaro sun ce an jefa wani abin fashewa ne daga kan wata gada zuwa cikin ruwa lamarin da ya sa ruwa ya tsalle sama cikin samaniya amma babu wanda ya samu rauni fashewar yammacin jiya litinin akan titin racha ta faru ne a tsakiyar birnin bangkok bakin wani wajen ibada waɗanda suka rasu ko sakamakon wannan fashewa a cikinsa akwai 'yan asalin thailand guda shida da mata malaysia hudu da 'yan china guda uku kuma hakan ya nuna irin farin jinin wannan wajen ibada a nahiyar asiya jami'an indonesia yawa talata sun ce babu wanda rayu daga hadarin jirgin saman nan na lahadi da ya gabata a gabashin kasar sai yau talata ma'aikatan agaji da ceto suka isa inda jirgin ya faɗi a lardin papua bayan fuskantar kalubale daga rashin kyawun hanya sun kuma bayyana cewa jirgin ya farfashe baki ɗayansa jami'an sun bayyana cewa masu ayyukan agaji sun samo gawarwakin mutane 53 a cikin 54 da ke cikin wannan jirgi na triagna air mai lambar tafiya 267 ya faɗi jim kaɗan kafin lokacin da ake sauran ƙararsa a garin oxville banda fasinjoji da ma'aikatan da ke cikinsa jirgin na kuma dauke da kudaden gwamnati dala dubu da saba'in da ake shirin rabawa iyalai marasa karfi shugaba joko dudu ya gaya wa manema labarai bayan fashewar cewa ya baiwa ma'aikatar sufuri umarnin bunƙasa tsaro a harkokin jiragen sama domin kiyaye haɗura nan gaba ma'aikatan harkokin jiragen sama ta indonesia ta shiga tsaka mai wuya a 'yan kwanakin bayan nan saboda yawaitar haɗura a ciki hadda faɗuwar jirgin air asia wanda ya kashe mutane 162 wannan kasa da ke yankin pacific na daya daga cikin kasashe a nahiyar asia asiya da ke bunƙasa ta fannin sufurin jiragen sama amma fa tana fama da karancin ƙwararrun matuƙa da masu gyara har da jami'an kula da zirga-zirgar jiragen sama domin tabbatar da tsaro kamfanin triagna na fuskantar munanan haɗura goma sha hudu tun bayan kafuwar ta a shekarar ta 1991 kuma yana ɗaya daga cikin jiragen saman indonesia da aka haramta wa shiga sararin samaniyan tarayyar turai labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc an samu ruwan sama kamar da bakin kwarya yau talata a birnin tianjin mai tashar jiragen ruwa a kasar sin lamarin da ya dagula ayyukan ceto da kuma kara fargabar yiwuwar samun matsala daga sinadarai masu guba biyo bayan mummunar fashewa a wani wajen ajiye kaya da ya kashe akalla mutane 114 ma'aikata a harabar da abin ya faru sun tsaya cak sannan jiragen ruwa sun dakatar da danna ham ɗinsu domin karrama waɗanda suka rasu a halin yanzu akwai wasu mutane 57 da ba a san inda suke ba kuma fi su ma'aikatan kwana-kwana ne gidajen aji sinadarai inda wannan fashewa ta auku na dauke da dabban tan na sinadarai a ciki har da tan 700 na sodium cyanide da tan 800 na ammonium nitrate da kuma tan 500 na potassium nitrate. kafar yada labaran gwamnati yau talata ta ce kamfanin da ke kula da waɗannan gidaje na da takardun da suka ba su izinin aiki da sinadarai masu haɗari amma sai watan yunin da ta gabata ne kamfanin ya samu waɗannan takardu shugaba adawa a ƙasar myanmar an sunci ta furta mota a yau talata akan tsige kakakin majalisar shiwe man daga mukaminsa na shugaban jam'iyyar da ke mulkin ƙasar a makon da ya gabata da take magana a lokacin taron duka 'yan majalisu gabanin babban zaben watan nuwamban an shi ta bayyana cire man daga jagorantar jam'iyyar union solidarity and development a matsayin sabawa demokradiyya ta ce gudanar da abubuwa a cikin dare ba abu ne da ya kamata a gani daga demokradiyya mai aiki ba har yanzu shiweman shi ne kakakin majalisa amma yana fuskantar kalubale daga wasu 'ya'yan majalisar da ka iya kai ga tsige shi labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga jamhuriyar Nijar inda aka kulle yarjejeniyar koyar da harshen Turanci da wata makaranta da ƙasar amurka kamar yadda wakilin musul barma ya aiko mana cikin wannan rahoton a ƙarƙashin wannan yarjejeniya sashen ba da horo a fannin turancin ingilishi wato the english language program na cibiyar raya al'adun amurka a niger zai koma ƙarƙashin makarantar ska bayan shekaru 35 na aikin karantar da jama'a akalla mutum dubu 'yan asalin kasashe goma sha takwas mazauna kasar nijar masu sha'awar koyon turancin ingilishin amurka ne ke rajistar sunayensu a cibiyar raya al'adun amurka a kowane wata uku a cewar malam idi bara'u jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin amurka bayan dogon bincike ne gwamnatin amurka ta amince da wannan sauyi sakamakon yarda da sahihancin wannan makaranta ta ska wannan na daga cikin ƙoƙarin ganin cewa ba a baiwa gwamnatocin ƙasashe nauyin samar da ilimi ga 'yan ƙasa ba shine wato Eh, aiki a a haɗa da su kansu masana'antu ko makarantu masu zaman kansu wanda haka ɗin zai kasancewa an yi wani haɗin gwiwa na haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin gwamnati a ɓangare ɗaya da kuma ƙungiyoyi ko masana'antu masu zaman kansu na ganin cewa an bunƙasa ilimi a Nijar. A cikin bincike da gwamnatin Amerika ta yi a nan Nijar ɗin ta gano cewa da e lalle makaranta ce ta ƙasa da ƙasa wacce kuma ta kunshi ilimi mai zurfi wacce kuma ta samu karbuwa a gidauniyar hukumar karɓar ilimi na afirka wadda ake cewa da ita kames babban daraktan makarantar ska victor kesi ya tabbatar wa jakadiyar amurka a nijar cewa makarantarsa za ta yi dukkan iya abin da ya dace domin kare darajar da aka san wannan sashen horo na cibiyar al'adun amurka da ita shekaru aru-aru J'espère par ma voix prendre aujourd'hui l'engagement d'être à la hauteur de la confiance que vous lui avez témoignée. an da saka hannu a kan wannan yarjejeniya a gaban babban maga takardar ofishin ministan ilimi mai zurfi da ke wakilcin gwamnatin jamhuriyar Nijar a wannan biki. Idan Allah ya kai mu ranar ɗaya ga watan Oktoba ne za a so mu bayar da horo a wannan sabon sashe na English Language Program wanne jakadiyar Amurka ambasada Eunice Redek ta ce tun a shekarar 2003 aka riga aka mika harkokin tafiyar da makamantansa na ƙasashen yammacin Afirka ga makarantu masu zaman kansu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka kai shi gon karatu. Tica isa iyake ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro izan karatu. Idan kwaɗanka ya kwana ya kwana biyu bai zo cikin haɗe ba. tisha ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je yunibasi ya je yanar da to ma lamun gode su labar ma a can jihar naija ko hukumar zaɓen jihar ce ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaben ƙananan hukumomi ga Mustapha Nasir Batsari da cikakken bayani Hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Niger ta saka ranar bakwai ga watan sha ɗaya na wannan shekara domin gudanar da zaben shugabannin ƙananan hukumomin jihar da kansilolinsu. Kwamishinan yaɗa labarai a hukumar zaben Alhaji Muhammad Ahmad Agwara ya bayyana cewa hukumar ta kammala duk wasu shirye-shirye da suka wajaba sannan ya tabbatar da cewa za su yi amfani ne da na'urar nan ta tantance masu kada ƙuri'a da ake kira katirida a turanci a lokacin gudanar da zaben. domin wannan na'ura na tantance mai jefa ƙuri'a da shi za a yi aiki wato abin da ake ce ma katrida saboda haka ta fannin ta fannin gwamnati sun riga sun bamu abin da ya kamata su bamu na wannan aikin abin da kuma ya dan saura muna sa ran ba za mu samu matsala da shi ba To tuni dai jam'iyyun siyasa suka ce sun shirya mashiga zaben. Alhaji Aminu Yusuf shine sakataren babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger ya ce sun gamsu da matakan hukumar zaben amma suna fatan za a bi doka. Su yi kokari su ji tsoron Allah a bi doka kuma kamar yadda aka yi general election da aka yi amfani da kadiri da wanda kowa ya ji daɗinsa muna fata su ma su yi amfani da kadiri da kuma a bi doka ba batun cewa a'a ita wannan apc ita ce take da gwamnati ta murkushe mutane ko ko ta yi amfani da 'yan sanda ko ko menene a tabbatar cewa ba a yi wannan ba. Sai dai ga alama jam'iyyar da ke mulki a jihar Niger wato APC na fuskantar rikicin cikin gida a lokacin wannan zaɓe mai zuwa. Honorable Idris Usman Kwantagora jigo ne a jam'iyyar ya ce ba su da shakku a shirin hukumar zaben amma suna fargaba a cikin jam'iyyarsu ta apc muna jawo hankalin shugabannin apc da kada su kai mu ga matsayin primary election na 'yan takarar ciyaman san su kira sulhu a dakatar da sai da fom din ciyamomi da kansu haka na kira sulhu saboda mu samu haɗin kan junanmu to amma baka ga eh, yin zaben fidda gwanin kowa an bashi hakin shi kenan wanda jama'a suke so a zaɓa a maimakon a ce an yi sulhu. Eh, ko ba mai zan yankin iya suka haɗa kansu wuri guda suka kira 'ya'yansu aka sulhu za mu samu ci gaba. to na yi iya ƙoƙarin jin ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar apc a jihar niger amma lamarin ya ci tura a duk lokacin da muka same su akan wannan batu za ku ji abin da suke cewa. Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya. Talaka kamar kuka a kuri'ar ka in ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. Talaka To madalla, 'yan majalisar dokokin Najeriya ko sun ce zuki ta mallaki ne kuɗin da ake cewa wai ana biyan su ga Nasir Adamu kaya da cikakken rahoton. rahotannin kafafen labarun yanar gizo da suka hada da green batch reporters da ke bada labaru daga fadar shugaban kasa sun wallafa rahoton cewa 'yan majalisar dattawa da wakilai sun lashe naira miliyan dubu goma sha uku a tsawon watanni biyu tun rantsar da su a watan yuni labarin ya nuna kowanne daga sanatoci ya samu allowance din fiye da naira miliyan 36 inda wakilai kuwa suka amshi fiye da naira miliyan 24 na shiga farfajiyar majalisar inda na tambayi tsohon shugaban matasan apc wanda ya samu shiga majalisar wakilan lado suleja da ada ke kushe allowance din yan majalisar mayu gashi na shigo cikin majalisar nan sai muka ga abin ba haka bane ashe bita da kulli ne kawai ake yi in aka tsaya aka ce a yi dalla-dalla abin da ake wa yan majalisu da wasu ma'aikatan da suke waje za ga abin bambancin bai da wani yawa me yasa kake ganin in mutum yana waje da majalisa yake da wani tunani daban in ya shigo kuma sai tunanin nasa ya sauya abin da yasa shine rashin sanin abin da ke ciki ni musamman ku jaridu wani hujjarsa ta rataya ne akan abin da ya karanta a jarida yau an ce an ba ƴan majalisu miliyan 30 30 ko miliyan 40 ko ƙarya ne ko gaskiya ne haka yake dan yana ganin wannan jaridan ba za ta yi ƙarya ba ko kuma wannan shashin yada labaran ba za su yi ƙarya ba ana ganin fala da wasu yan majalisar da manyan motoci su Lamborghini na wajen motar sa miliyan ɗari da ko ba sa shiga irin waɗannan motoci ba ga irin waɗannan abubuwa da ke faruwa yake sa ake cewa kai akwai kuɗi a cikin majalisar <laughs> wannan sun ai hawa motoci ba nan ba majalisa take ai <laughs> akwai wanda suke hawa motoci tun kafin su shigo majalisa haka nan ita ma tsohuwar minista ma'aikatar ilimi Aishatu Jibir Dukku da ita ma ta samu shiga majalisar wakilan na ganin ba tara dukiya ba ne kan gaba aikin wakilci a majalisa fiye da kula da bukatun al'umma kowa yana da himma yadda ka gan mu duka na son mu taimaka wa juna mu ga ya za a yi mu kawo zaman lafiya mu dawo da zaman lafiya bacin nan kuma to bayan samun zaman lafiya sai mene ya za mu yi mu tsare faruwan irin haka a gaba ya kuma za mu yi da mutanen mu da suke cikin talauci matsananci shugabannin al'umma musamman ma malaman addini na ganin adalci daga kowane bangare ne zai sanya kowa more dimokuraɗiyar da karanci ko ma yawan albashin ga abun da Sheikh Tijjani Bala rawi ke cewa. Duk abin da ka san za ka yi ka faranta ma waɗanda suka mai da kai mutum suka sa ka a gidan da ba irin naka ba suka sa ka akan motar da ba irin taka ba sai ka rufe kofarka ka kulle wayarka ka yadda ka saurare su kai kaɗai kake so ka ji daɗi to Allah ba zai barka ba. Ba mamaki akwai waɗanda kuma ake kamar mutane na sa wasu kawar masu mukamai a gaba sai sun yi musu alheri kullum shi yasa watakila eh, mutum ya hau kujera za ga wasu na laya zana e to ai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bawa bai bude kofar tambaya ba sai an bude masa kofar talauci in ba manta ba shugaba buhari da mataimakinsa sun rage albashinsu da kashi hamsin cikin ɗari inda shi ma dan majalisa lado ke ganin in hakan ne maslaha to mun goyi bayan haka asira da malika murar amurka daga abuja ne na Allah aika tasirin ne don na Allah baya karewa Ibani tura ta kuma ban ce ku tura ba inda motar siyasa ce to dabba na bani madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu kuma agogo ya ce karfe 11 da minti 18 ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar mu da Alhaji Abubakar Muhammad Ruwan Tsawi haihaken kasar Saudiya dan asalin Najeriya manomi kuma shugaban gidan gona a garin Ta'if. Gadi Alhaji Abubakar Muhammad Ruwan Tsawi da bayanin nau'o'in albarkatun da ake nomawa a kasar Saudiya. um, saudiya dai gaskiya wato duk noman da kika sani da ake a duniya ana yi to mu sa mu kasa dai kamar misali sa'udiya nan kashi uku ma zan ce kashi biyu suna noman misali in ce dabino ah, da sauran 'ya'yan itatuwa da kayan lambu da kuma shinkafa da alkama bangaren su taboka da su bangaren riyad abin da ya so su ha'il to suna noman uh, dabino da su kayan 'ya'yan itatuwan da shinkafa da alkama sosai da kuma ɓangaren zaitun a yanzu saudiya 'yan shekaru ashirin da biyar talatin to a gaskiya yanzu man zaitun har europe suke kaiwa man zaitun saboda saudiya ta ci gaba ɓangaren noman zaitun kuma idan muka ce ɓangaren har madina ma ɓangaren madina ma'ana a cikin kashi biyun nake magana to kuma mu zo ɓangaren jidda su wannan ɓangaren masana'antu ne da su ma'ana kamun kifi da sauransu sannan mu zo nan ɓangaren taifa mu kuma nan ɓangaren lambu 'ya'yan itatuwa inabi sannan rumman sannan tin sannan zaitun kuma ga ainihin wannan fure da ake ainihin wannan turare na wardado da kuma sauran kayan lambu dai sauransu su tattasai a taruhu da sauran abubuwa duk abin da kika sani muna noma a najeriya nan da akwai da ainihin abincin dabobi da sauransu da kiwo haka musa iyakar yaman to su ma suna noman 'ya'yan itatuwa da kayan lambu sai dai noma ne na zamani ba irin na gida ba noma ne a tsare da program ɗin da ake bamu akwai injiniyoyi za su zo su bamu program ga yadda za a yi mu bi shekara guda Ɓangaren 'ya'yan itatuwan ma'ana kamar inabi ana ma akwai lokacin da ake ma aski da akwai lokacin da ake tsaye da ruwan kuma a yi aski kuma akwai takin da ya kamata a bashi akwai fisar ko kuma magungunan da ya kamata a fesa mar a shekara kaza da kaza da kaza misali to haka muke tafiya akan program ne a rubuce a gona ni haka nakan gaya wa su leburorin namu na kuma haka ake bi alhamdulillah ba a samun wasu matsaloli sai dai abin da ba za a rasa ba yanzu da za a tambaye ka me bambanci tsakanin yadda ake noma a Najeriya da Nijar da kuma yadda ake yi a nan saudiya so da farko dai bambancin mu kamar bangaren misali nigeria da niger noma ne an fi noma na damuna lokacin ruwan sama mu ku nan rani da damuna muke noman mu bambancin kenan ba lokaci mu daman rijiyoyi ne na burtsatse hukuma za ka je ka kaddamar su zo su gina ma ka biya su kuma ah, za ka yi ka noman wannan da sanin hukuma kuma kowace gidan gona kowane gidan gona hukuma ta san da shi a rubuce yake za ka je in kana in da wata cuta ma misali a gidan gona ka za ka je ka kai report za ka ce ina da cuta kaza da kaza za su baka wani program ko kuma za su aiko muku injiniyoyin su na noma su zo su nuna muku ga yanda za ku ga yanda za ku shine bambanci To Alhaji Abubakar yawanci daga kasashenmu na Afirka za ka ji yau an yi rikicin manoma da makiyaya a wannan ƙauye an karkashe mutane gobe haka ji ba haka. A nan Saudiya kaka mu'amala da zamantakewa take tsakanin manoma da makiyaya. To alhamdulillah a nan gaskiya ba a samun irin wannan matsalolin. Saboda daman bangaren noman ma daban yake wajen kiwon su daban makiyaya inda suke kiwo daban wajen inda ake noma daban. saboda haka ba a samun wannan matsala irin ta najeriya ko ta nijar gaskiya duk ba wannan don haka duk lokacin ni kamar in naje irin hotunan na je najeriya na kan me yasa ma ake samun irin wannan matsaloli haka tsakanin mikiyaya daman da noma da kiwo abu ne ɗaya mu abu asalin mu a inda muka yi karatu a nan ƙasa laraba gaskiya abu ne ɗaya dole ya tafi daidai ya tafi ɗaya noma da kiwo ubangiji allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasashen na namu gaba ɗaya saboda in ba a samu zaman lafiya ba to duk da harkar ilimin da harkar noman duk ba zai yiwu ba haka dai abin da muka sani a haka idan Allah ya kai mu rana ta yau za mu ji ko manoma da makiyaya kasar Saudiya ma suna fama da matsaloli yanzu a madadin Alhaji Abubakar Muhammad Ruwan Tsawi da wadda ta haɗa mana sauti Julie Das Gresham ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata ku huta lahiya. To madalla yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Sakon na farko ya fito ne daga Amadu Manaja Bauchi wanda ya ce salamu alaikum murya Amurka. Ku yi san min da sakon jinjina ta da fatan alheri ga jagoran operation zaman lafiya dole tukur buratai. Mu 'yan Najeriya mun gamsu da ayyukan da sojin Najeriya ke yi. Fatan mu gare su shine Allah ya kare su ya kuma ba su nasara a cikin aikin da suke amin. sai kuma sakon alhaji baba shehu Lami, sarkin motan sarkin bauchi wanda ya ce salamu alaikum muryar amurka ku isan min da sakon ta'aziyya ta ga al'ummar mai sau da ma na jihar bauchi na rasuwar mai martaba sarkin mai sau alhaji muhammad manga na uku allah ya ji kan sarkin mai sau da rahama amin assalamu alaikum voa hausa yau kira na yana ga gwamnonin najeriya ne ya kamata ku yi koyi da takwaranku na jihar kaduna nasiru yan rufa'i wajen rushe gine-gine da aka yi ba bisa ka'ida ba daga safiyani gumar zangon daura to al'ummar jamhuriyar nijar Allah ya sa hukumar zaben kasar ku ta shirya muku zaɓe sahihi irin wanda muka gudanar a ƙasarmu Najeriya mu cike da gaskiya da adalci amin sako daga Ishun Dela Faki shi kuma Muhammad Bello Muhammad Buniyadin jihar Yobe cewa assalamu alaikum VOA Hausa muna mika sakon ta'aziyyar mu da kuma jajantawa ga yan uwanmu na jini waɗanda suke a yankin Buniyadi sanadiyar ibtila'in hare-haren da aka kai mana wanda ya sanadiyar rasa rayuka da dama da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i amin Allah ka ji kan waɗanda suka rasa rayukansu a jamhuriyar Nijar sakamakon ambaliyar ruwa kuma a gaskiya ya kamata hukumomi su gaggauta tallafa waɗanda suka rasa muhallansu da dukiyoyinsu sako daga Salim Abubakar Imam Jingir shugaban ƙungiyar murya talaka reshen jihar Filato kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a Najeriya ya yi daidai daga hakili zamani almajira mulumfashi da ƙarshe sai sako mai nasara na sarrafa tuwa wanda ya ce hakika murabus ɗin shugaban hukumar kwastam a Najeriya wato Abdullahi diku Inde ya zo mana da bazata fatanmu allah ya kawo mana gurbinsa mai kishin ƙasa amin to ma da kafin mu karkare kuma ga labarai amma wannan karan a takaice indonesia yau talata sun ce babu wanda ya rayu daga hadarin jirgin sama na lahadin nan da ta gabata a gabashin wannan kasa sai waɗannan ne ma'aikatan agaji da ceto suka isa inda jirgin ya fada lardin papua bayan fuskantar kalubale daga rashin kyawun hanya sun kuma bayyana cewa jirgin ya farfashe baki ɗayansa firayim ministan ƙasar thailand price john ocha ya ce jami'ai na ci gaba da binciken wasu mutane yau talata waɗanda aka gani ta kyamarar sanya idanu da aka fi sani da cctv a inda wata fashewa ta auka babban birnin kasar lamarin da ya sanadiyar rayukan akalla mutane 22 sannan wasu 120 suka raunata shugaban ya bayyana cewa akwai mutanen da ke kokarin ta kasar saboda dalilai da dama ya ce kokarin da ake ci gaba da yi na barna ta iya na da nasaba da siyasa saboda farmakin da ake ta kaiwa tattalin arzikin kasa ne da harkokin yawon bude idanu da kuma ma wasu dalilan daban a cewar ministan a lokacin da ya yi jawabi har aka watsa a gidajen talabijin ya ce gwamnati za ta ci gaba da binciken waɗannan mutane sannan kuma za ta tabbatar da shari'a a kansu nan ba da jimawa ba shugaban adawa a kasar myanmar aung san suu kyi ta furta damuwarta yau talata a kan tsige kakakin majalisar ƙasa shuai man daga mukaminsa na shugaban jam'iyyar da ke mulkin kasar a makon da ya gabata to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen wannan shiri sai an jima mu sake dawo muku da wani sabon shiri amma kafin mu tattara ya namu ya namu bari mu miƙa ta'aziyya ga Alhaji Haruna Sheshi a garin Kwantagora na rasuwar ɗansa Muhammad Haruna wanda ya rasu shekaran jiya sakamakon haɗarin mota a kan hanyar dawowa daga birnin Badin zuwa garin Kwantagora. Allah ya ji kansa da rahama. Haka kuma a shirinmu na anjima za ku kira ne ku bayyana muna ra'ayoyinku kan ina mafita game da taɓarɓarewar ilimi. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi bello habib galadanci da ya taya gabatarwa sai julie gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan nashwam ni ladan ibrahim aiwa ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen hausa domin sauraron yau da gobe da wanda jamila da maryam za su gabatar har da ma yi su harande sai an ku.